To jama'a sannan ku da Ni dai sunana Anas Babati kuma sunan wannan podcast ɗin The People's Platform. To a wannan podcast ɗin za mu ga magana ne akan politics, akan abubuwa da ke faruwa a duniya. Kan dai na kai ta da nisa ba dai duniya ba a Najeriya. So amma kamun mu maganan abubuwa da yake faruwa a Najeriya wannan season ɗin za mu yi magana ne akan wannan politics ɗin da yake faruwa. a wato shi asali siyasan da aka yi na um, shekara 2023 kenan so kowa ya riga da ya san siyasan bana mutane ba su yi jam'iyya ba ba su zaɓi mutum saboda kuɗi ba duk da an da an ce mana wasu sun zaɓi wasu saboda taliya amma wannan maganan ba a baki na aka ji ta ba a siyasa da zan kawo muku zancenta siyasa ne na arewacin najeriya to arewacin najeriya a wannan episode na so ne magana akan siyasan da ke faruwa a kudancin yobe wato yobe south kenan A wanda aka fi saninta da zombi eh, a Dan takarar jam'iyyar APC sanata Ibrahim Bamai da ke son komawa kujerarsa da kuma dan takarar jam'iyyar PDP da ke neman sanata a farko wato Halilu Mazagani kenan. wannan election din da aka yi zaben da aka yi a yankin nan a zombi is inconclusive. Abin da ake nufi da inconclusive ba a gama ba ke. So dole ka ga wa'annan mutane um, Halilu Mazagani da Ibrahim Bamai dole za su tafi rerun wato za a sake yin zaben nan a wannan yanki da aka samu matsala duk da a wani polling unit ne a polling unit number 3 ne a manawaji a fika local government to abin da aka yi ake accusing ɗinsu a wajen shine an yi overvoting abin da ake nufi da overvoting shine dan wan aka tantance za su yi zaɓe a wajen to nambobin wan da aka tantance ya fi nambobin wan da aka samu kuri'u a wajen to sabida haka za a zo a sake yin zaɓe a wannan polling unit to yanzu yadda muke muku magana shi ibrahim bamai dan takarar jam'iyyar apc already ya bi halilu mazagana dan takarar jam'iyyar pdp da kuri'u guda 617 yan kuri'un kuma da aka ga sun yawa da aka yi kansilin ɗinsu su kuri'un su guda 1118 ne saboda haka any moment za a zo za a sake yin zaɓe a wannan wajen to wannan matsalan yan takarar m da suke neman sanata ne a zombi kenan still har yanzu da in muku magana wanda yake nema wa'anda suke neman reps a nan zombi din abubakar adamu waziri kago dan takarar jam'iyyar pdp da fatima talba 'yar takarar jam'iyyar apc akwai coalition officer na gwajin alaraba ana accusing ɗinsa ana tuhumarsa da ya karbi miliyan uku a cikin miliyan goma da za a bashi in har ya ƙara ƙuri'u a wato 'yar takarar jam'iyyar apc wato fatima talba kenan har yanzu da ike muku magana kwana uku bayan an yi zaɓe har yau ba a faɗi wanda ya wanda ya ci wannan zaben ba a shi ma za a ce inconclusive ne ba mu sani ba yawwa sai ku saurari korafin um, wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ko in ce wani daga cikin ɗan jam'iyyar pdp um, a kan zaben da aka yi shine ko an riga da an yi zaben nan taron asabar da 25 ga watan february aka yi zaben nan eh, abin da ya kamata ya kamata a ce 27 da zaren sunday an san um, muku komai da komai ko to me za ka iya cewa game da abin to alhamdulillah rabbil alamin muna godiya ga Allah da ya sa da aka yi zaɓe na hayan majalisun tarayya akwai na sanata mai wakiltar fi e kafuni da nan gera tuskin lokal gama guda hudu sannan akwai na reps mai wakiltar lokal gama guda biyu nan gera tuskin amma sai abin ya zo kamar wani akwai lauje cikin nade wanda saninmu a shekarun baya a duk lokacin da aka ce an yi zaɓe daga karfe karfe takwas bayan an gama an fara zaɓe zuwa karfe biyar lokacin da aka gama rufe eh, sakamakon zaɓe duniya ce da cewar wanda ya ci karfe goma dare ma ya san ya ci zaɓe haka zalika wanda ya faɗi ya san ya faɗi zaɓe to amma cikin wani alhini na rashin adalci sai ya zama cewar har yau kwana hudu da yin zaɓe amma zaben nan biyar fitiskun har yanzu ba a san a wani makoma ake ba a'a sannan kuma na tsa kamar na sanata kuma mun san cewar da sun mayar shi inconclusive wanda zaben bai gama kammaluwa ba sai an je an yi wani zaɓe a wani guri sannan a zuwa yanke wanda ya ci zaɓe to kuma al'umma sun riga sun san wasu suka ci zaɓe duniya ta shaida to amma ana so a yi wani abu na munafurci na munamuna sun ki su bayyana mutanen da suka zo suka ci zaɓe abinda talakawa suke suka zaɓa wani munafurci na suna so su bayyana waɗanda ba su suka ci ba su ba su to amma an na yadda talakawa da matasa sun tashi tsaye sun nuna kukansu kuma sun yi addu'a sannan kuma sun yi sallah tare da yanka duk wanda da akwai hannunsu a cikin magun wannan magudin zaɓe da suke so su yi in Allah da Allah ba zai ba su nasara ba adalci shine duk wanda ya ci zaɓe a ɗauka a bashi wanda bai ci ba shi ma san bai ci ba ya ƙure ya dangana ƙaddara ai gaba ta fi baya yawa to shikenan thank you very much to yanzu abin da nake son tambayan ka shine shi um, kago da aka yi wannan um, zaɓe da shi Me meye makomar zaben nan yanzu da ake ciki an gagara faɗan makoman ne a'a an irga ƙuri'un ne ba su kai ba a'a an samu matsala ne ko kuma shi ma za a mayar da shi in inconclusive menene problem da yake faruwa yanzu to a halin da ake ciki da yanzu a da mu muka sani bayan an gama zaɓe mun gama tattara sakamako saboda kowane jam'iyya tana da ejen nata kowane polling unit bayan sun gama kawo mana sakamakon zaɓe muka san cewar muni ne akan gaba da tazara so daga baya kuma sai zamana akwai wasu gurare waɗanda sun san cewar sun eh, koda sun kawo waɗannan gurin sun faɗi zaɓe sai suka je suke ta jujjuya suka yi tamfil na resolution ɗin suka canja so yanzu mu da Allah ake ciki muna jira mu magadon su ita hukumar zaɓe ta ce ba ta da hurumin da za ta yanke hukunci akan wannan result sakamakon da aka kawo na wani na bata da hurumin da ta yi hukunci hukunci akan wannan sai wanda zai eh, bayyana sakamakon zaben shine yake da alhakin da zai ce a'a wannan zaɓe tun da ubanyo babotin an ɓata sakamakon zaɓe ba daidai ba ne a soke shi to mu dai ba za mu yi cewa tun da ba mu bane wadanda za mu yanke wannan sakamakon zaben ba amma dai a yanda doka ya ce duk gurin da aka samu overvoting an samu ƙuri'un da ba gaskiya ba ne abin da yake hannun ejen na jam'iyya daban abin da yake hannun su su waɗannan wakilan zaɓe daban to yanzu muna jira daga ga muna a cikin makarantar caps da ke garin potiskum muna jiran su malaman zaɓe da professors wanda zai yanke hukuncin nan muna jiran mu zo mu ji daga gare su wani irin hukunci a za su yi adalci ko kuma za su yi son zuciya su bi abin da waɗansu ɓata gari manyan gari suke so su yi so kai kana tunanin kenan ana so a ɓata abin ne ko kuma kana tunani ana so a juya abin ne ko menene eh to bisa duka alamu za ka yi cewa ana so a juya abin ne tunda tunda mutumin da ya ci zaɓe yana hudu ba a bayyana ba kaga akwai wani ba yi domin inda an san ya ci din me ya kamata yi a ba shi kar kamata fa yanzu ba zaɓen shugaban ƙasa state 36 eh, talatin da shida da abuja amma jiya ƙarfe hudun asuba an samar da sakamakon da ya ci zaɓe to ina kuma ga mutum wanda yake rike da local government guda biyu to yanzu kai baka tunani wani matsala aka samu a garin irga kuri ko ko an samu matsala ko shi ma dai ana zai zama inconclusive ne ko wani abu to amma da na gaya mana ce ma mu ba mu bane malaman zaɓe kuma ba za mu yanke hukunci mu ce zai zama inconclusive ko wani abu makamancin haka ba amma dai abin da mu muka sani mun san cewar injiniya wakara da waziri wanda ake masa lakabi da kago ya ci zaɓe kuma duniya ta shaida ya ci don haka mun zo nan cikin kafsi da niyyar cewar za a bayyana sakamako shine ci zaɓe insha Allah. To ku saurare mu a episode ɗinmu na gaba inda zamu kawo muku tattaunawa da muka yi da 'yan jam'iyyar PDP da kuma APC akan wannan shi zaɓe da aka yi na baya da kuma na gaba wanda za a yi. an gode.